Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau talata 22 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za mu leƙa Nijar inda za ku ji cewa gwamnatin Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab ta tallafa ƙungiyar Alternative Espace Citoyen da wayar da kan al'umma wajen sanin su a harkokin gudanar da kasafin kuɗin ƙasa. Kuna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar da kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa ta halin da duniya take ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya buƙaci mambobin kungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki a kan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara ka kacukan kan ƙarfin fagen fama. Stoltenberg ya faɗa wa taron Majalisar Dokokin NATO a jiya Litinin a Madrid. Ya ƙara da cewa dole ne ƙawancen ya sanya ƙarin kuɗaɗe a cikin tsaron Ukraine. ya kuma lura cewa kare Ukraine yana kare demokuraɗiyya idan muka kyale shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi nasara in ji shi. Dukkanmu za mu ɗanɗana kudarmu. Gwamnatoci masu mulki a duniya za su yi koyi cewa za su iya samun abin da suke so da ƙarfi. Masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin java na kasar indonesia a ranar litinin inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta kasar ya ce girgizar kasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama gwamnan yammacin java ridwan kamil ya ce sama da mutum dubu sha uku da girgizar kasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane kamil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa yana mai cewa mutum ɗari uku da da ishirin shida ne suka jikkata hukumar ta ƙara da cewa za a ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a ƙarƙashin buraguzan ginin har cikin dare Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce a ranar Litinin dinnan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar. Yana mai cewa ya kamata a sanya ido sosai. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya, wato R&D. da saka hannun jari musamman a allurar rigakafi gwaje-gwaje da kuma jinya a wani bangare na wannan tsari wanda aka fara a ranar juma'a hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya tana shirin tattaro masana kimiyya fiye da ɗari uku don yin nazari kan ƙwayoyin cuta guda 25 da sauran dangoginsu ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ba da jimawa ba Hanifa za ta kama da karashin labaran duniya. Amma kafin nan, gwamnatin Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab a Niger ta tallafa ƙungiyar Alternative Espace Citoyen da wayar da kan al'umma wajen sanin hakkokinsu wajen hakkinsu a harkokin gudanar da kasafin kuɗin ƙasa da muhimmancin shi a gare su. Daga damagaram ga wakiliyar murya Amurka Tamar Abari da ƙarin bayani. kimanin shekaru goma kenan da kungiyar ta alternative espacito yan take bincike kan kasafin kuɗin don kawo haske wa al'umma hassan bukar shine mai kula da sashen kasafin kuɗi a kungiyar ta alternative espacito yan ya yi ƙarin haske kamar haka wannan taron a mai muke ta kowace shekara sai mun tara mutane sauran jihohi biyu zuwa uku haka nan sai a zama yi muhawara bayan an samu sakamako mun ji ta bakin al'umma sai mu je mu iske fitoci a majalisar dokoki don mu ba su bayani bisa irin korafi korafin da mutane suke game da kasa kudin kasar nan to a kowane gami idan mutane suka zo su ce wallahi aikin nan bai kamata a yi shi a yi mai kadai ba ya kamata a je jiha jiha saboda mutane su saurari irin bayanan da muke kuma mutane su gane abin da yake ciki game da kasayin kudin kasa to shi yasa wannan gamin muka taso muka ce insha Allah da jihohin Nijar sai mun bi su abin da muke shine mu ba da bayani bisa irin manya-manyan matakan da gwamnati ta dauka a ciki. cikin kasarin kuɗin kasar na shekara 2022 mutane su san me ke ciki su gane manufa gwamnati game da wannan fannonin da na zana kuma daga nan adiba me ya kamata a yi game da shekara mai zuwa kowa dai da bikin zuciyar shi in ji 'yan magana ismail hammi shine magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar da magaran ya ce fannin ilimi na da muhimmancin gaske a harkar cigaban ƙasa. Wato yadda gwamnati ya yi da fannin tsaro, ai haka ya yi sha alwashin cewa zai sa a gaba hallo fannin ilimi. Ya kamata a yi waiwaye dan tafiya a dawo a duba a gani wai ba fannin karatun nan bane ya kamata a ƙara ba mahimmanci domin shi da kanshi iya iya warware mu matsalar wannan tsaro wanda muke fama da shi a cikin kasar ta Niger. Su ma dai kungiyoyin hararen hula ba su kasa a gwiwa ba a ta bakin Ahmadu Dankwari na kungiyar MPCR ta nan da magaran kirayeyi ga gwamnati kamar haka. To ya kamata a ce gwamnati ma ya dora eh, eh, wakilan musamman ma 'yan majalisar dokoki sun dora wata wakilai wanda za su ika irin taro haka jaha-jaha don su kwatantawa mutane ga kasayin kuɗi na bana ga yadda za a yi da su. saboda kuɗin wannan na al'umma ne daga wajen al'umma yake fitowa abin ma takaici abin da yake faruwa a yanzu kin gane ai ana nan ana zancen yan majalisar dokoki za su kara ma kansu kuɗi za su kara ma kansu kuɗi don saboda birje ta wajen su yake biyawa su ne suke ɗaukan dokoki su ne suke ɗora haraji. Hassan Bukar din ya kara da cewa dukkan waɗannan shawarwari da koke-koken al'umma za su mika su ne ga majalisar dokoki. Za mu je majalisa mu ba an majalisa labari mu ce gashi gashi abin da mutane suke hudu game da wannan kasayen kudin kasa kuma ga irin gyaran da suke so insha Allah za su isa har majalisa idan Allah ya to bisa wannan sai mu ce mu fannin da muka dauka shine a kawo haske bisa yadda ake kasayen kudin kasa saboda 'yan ƙasa su gane alhamdulillah mun samu taimakon eh, gwamnatin Amerika yau tsawon watannin na goma sha ɗaya zuwa sha biyu da muke aikin nan ta kama mana tallafi sosai muna fata a gaba mu samu wannan eh, ta kama mana don mu ci gaba da aikin da muke yi. dai mahalarta taron ga abin da suke cewa. Alhaji Adam Malam Sa'idu mun ji daɗi kuma mun ƙari da yawa. Babban muhimmanci wanda yake a san abin da ƙasa take ciki kuma a san abin da ake kashe ma ƙasa kuma a san hanyoyin da suka shafa. Mun saba da masu lalle kam da a yamai suke yanzu da suka samu suka hudu abin ya zama to hal a cikin jihohi gashi ana yi gaskiya wannan abu ne mai kyau. Adamu gajeren masarar yana da kyau mutane su dukowa da biyan tiyoyi na kasa kenan kin ga ai shi kashi budajin akai kashi biyu ne ake rabawa tamara abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger madalla an gaishe ki tamar abari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa da labaran duniya kashi na biyu A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai jagoranci aikin kaddamar da fara haƙan man fetur na farko a yankin arewacin ƙasar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya ji ta bakin masana tattalin arziki da haƙo man fetur akan wannan aiki. shekaru uku bayan da kamfanin haƙa man fetur ta najeriya wato nnpc ta bayyana gano man fetur a yankin jihohin gombe da kuma jihar bauchi a wani wuri da ake kira kwalmani a yau shugaban ƙasa muhammadu buhari ake sa ran zai kaddamar da fara hakan man fetur ɗin gadan-gadan domin sayarwa a kasuwannin kasashen ƙetare ko kuma sarrafa shi a cikin gida a watan oktoban shekarar 2019 ne dai hukumar matatan man fetur ta ƙasa nnpc ta bayyana na gano man fetur da kuma iskar gas a kogin kwalmani da ke kan iyakan jihohin bauchi da kuma gombe arzikin man fetur da wani kamfani mai suna stalin global oil da kuma new nigerian development company da matatan man fetur da kasa nnpc limited za su fara haƙowa gadan-gadan tuni dai masana harkar tattalin arziki da kuma man fetur musamman ma da yan arewacin kasar ke tofa albarkacin bakin su game da wannan yunkuri dr babangida jibrin wushishi kwararre ne akan hakan man fetur a najeriya kuma ya bayyana alfanun wannan aiki na hakan man fetur a yankin arewacin najeriya so malam babangida wato da farko dai zuwan gaba buhari wajen da za a fara haƙo a rijiyoyin mai a northeast wato sako ne babba ga waɗanda sun waka ba sai da an samu mai a arewacin najeriya ba kuma muhimmi ma babban sako ne ga waɗanda duk da sun yarda cewa an samu man a arewa to amma yanzu za su lura da cewa an fi fara aikin da cikin ikon Allah zai kai ga an fara fito da mai daga arewacin Najeriya kuma wato officially dai kaman a Najeriya arewacin Najeriya ta zama wato yankin da akwai mai kenan to ko ina alfanun sa ta fuskar tattalin arziki musamman ma dai ga yankin arewacin Najeriya da ma kuma yankunan da za a hako man fetur din ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagura wani masanin tattalin arziki da suka jari To a fannin tattalin arziki wannan za a ce labari ne mai daɗi saboda kaga Najeriya za ta samu za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga tun da kusan tattalin arzikin ƙasan ya dogara ne da mai. Sannan kuma a tsarin da ake na yanzu cewa duk inda aka samu ma'adinai kamar irin na mai akwai wani kaso na cikin asusun ƙasa da ake basu watan kusan kashi goma sha uku wanda a turanci ake kira derivation fund. To wayannan jihohi za su shiga cikin wannan jerin kaga zai kara masu kudaden shiga watan kamar kaso da suke samu daga gwamnatin tarayya su ma yanzu za su samu kari Najeriya dai kasa ce da Allah ya albarkace ta da ɗimbin man fetur da kuma iskar gas banda yankin Gombe da Bauchi da aka gano man fetur din. Har ila yau kamfanin matatan man fetur ta Najeriya NPC ta bayyana cewa akwai man fetur din a jihohin Niger da yankin tafkin Chadi a jihar Borno bayan wasu jihohin da har yanzu ake ci gaba da gudanar da bincike. Babin Jibrin Murai Amurka najeriya ƙarshen labarin duniyar kenan kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. dalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. yanzu kuma sai shirinmu na 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba Yankin bai tsina na komai ba. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin, macizai da suke garin nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan. Ko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wani ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa. Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Oko Market a kuma da kwale-kwale ma ake yawo maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. To hanya ya muni motoci faduwa suke yin a hanya. Tsakani da Allah wannan da duba mana cin hanci ya yi yawa a hanyar nan. Yadda annobar ambaliyar ruwa ta barbaya da kura kenan ga makomar 'yan kasuwar da ke safarar hajar su daga arewa zuwa wasu sassan kudancin najeriya a dakace mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla. A tsare kamar yadda aka sani annobar ambaliyar ruwa a bana ta yi mummunan ta'adi ga muhalli da gonaki a kusan dukkanin jihohin da ke arewa da kudancin Najeriya. Jihohin Belsa da Delta da Anambra da Rivers na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi barna a bangaren kudu maso gabashin Najeriya da kuma kuryar kudancin kasar. yake tun makonni da dama da suka gabata ne aka fuskanci wannan annoba. annoba ta ambaliya amma mummunan tasirinta na ci gaba da wanzuwa musamman ga 'yan kasuwar arewacin najeriya da ke hadadarsa a kudanci da kuma 'yan kudancin da suka rasa gonaki da muhallinsu wakilin sashen hausa a yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya hada mana rahoto a kan wannan batu bayan hasarar muhallai da gonaki bayanai dai sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta hukumar red cross a shiyar al'ummomin abuwa da ke jihar taribas ta ce mutane da dama sun rasa mahallansu sakamakon bala'in na ambaliyar ruwa musta bari bulu abu wani da gararin ambaliyar ruwa ya shafa ya ce ya ce mun tsammaci cewa za mu samu ɗauki daga gwamnatin tarayyar najeriya muna cikin tashin hankali a yayin da ruwan sama suka sabka kuma muna makalkalan ne a wajajen 'yan uwa da abokan arziki wata kungiyar sa kai ta ƙasa da ƙasa ta ziyarci gidajen waɗanda suka samu bala'in ambaliyar ambaliyar ruwa kuma ta ce cututtuka da dama sun barke. Madan kiwa Breeze wata shugabar kungiyar ce. Right now as I speak there is an outbreak of waterborne and life-threatening disease at the camp of the internally placed person. Tana cewa ne yanzu da nake magana da kai cututtuka da dama sun barke. Yara ba su da abin shimfiɗa ga sauro kuma babu ruwan sha mai kyau babu abinci sai an kawo ɗauki saboda ruwan ya yi ta'asa mutane ba sa iya komawa gidajensu da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira da suka koma muhallansu ga abin da suke cewa wannan tana cewa ne sauro ya addabe mu ya yaran yaranmu kuma a ƙasa muke kwana wani yaro ma ya mutu sakamakon tsananin sanyi da ya ratsa a ƙirjinsa kwai dai rahotannin da ke nuna cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke a jihar ta bayelsa sakamakon gararin ambaliyar ruwa wani alhaji sha'aibu ma da wake da ke da kamfani na manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar ya ce yanzu ba yasa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata farko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa yanzu matsof da masu motoci a sara suke daga mota ta fadi sai dai a ɗauko kayan a biya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kaya lalace kamar irin su albasa su tumatir ga sunan kayan masarufi dai da haka kuma na ji ta bakin wata da ta fada cikin gararin ambaliyar ruwa ta ce ta shiga cikin wani mawuyacin hali kuma wani sabon abu shine gidajen da suka koma sun gamu da saran macizai sunana hamsat bello ina zama a bayasa ai irin ambaliyan da aka yi a nan garin macizai da suke gari nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan in an kai mutane asibiti antiposin din babu wanda suke da shi a nan ba irin macijin da ya tsaron mutane ba gwamnatin jihar bayelsa da ta ce afkuwar ambaliyar ruwa wani babban bala. bala'i ne da ya shafi daukacin jihar ta bayelsa honorable ayuba duba shine kwamishinan watsa labarai na jihar ya ce yana cewa ne tashin hankalin da ya faru ya shafi kananan hukumomi bakwai daga cikin ƙananan hukumomi takwas da muke da su kuma dole ne mu rufe dukkanin makarantu da wuraren aiki waɗanda gararin ambaliyar ruwa ya shafa jihar anambra kuwa akalla garuruwa 300 ne ambaliyar ruwan ta mamaye kuma akwai fargabar rashin abinci honorable chris abarume shine mai magana da yawun gwamnan jihar anambra yana cewa ne ambaliyar ruwa ta yi matukar barna a jihar anambra inda ta janyo mutane da dama sun mutu kuma gwamnati ta tsugunar da mutane da dama a sassa daban-daban na jihar ta anambra tabbatacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara jihar delta da ke makwabtaka da jihar anambra din can ma mutane da dama sun mutu kuma sama da mutum miliyan uku da dari biyu da talatin da uku sun rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa muhtar usman shine mai baiwa gwamnan jihar delta shawara yanzu ka duba masana'antarmu nan na uku market da kuma da kwale-kwale ma ake yawo maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba saboda haka ayyuka da mutane suka biya mutane kan suna cikin wani hali na daban don duk wani kwamiti kowa suna wanda yake da yan uwa zai koma gun yan uwan su da zauna wanda ba shi da yan uwa kuma dole ya kujja. hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema ta ce ambaliyar ta ruwa ta ɗauki wani sabon salo kuma saboda mutane miliyan ɗaya ta baiwa mafaka Mr. Gudian Tipiku shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta. So these steps have been predicted prior to this time you recall that in february yana cewa ne ba tun yanzu ba ne hukumar ta ba da agajin gaggawa ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa kuma tuni a baya can hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a sai dai kawo yanzu muna ci gaba da kai ɗauki ga waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa shugaban hukumar kula da abkuwar bala'o'i daban-daban ta ƙasa farfesa ak usman kibo na jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ce in zai yi ya kamata su government da abun ya shafa ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke kusa da wannan wuraren ko a cikin wani abin da yake da hakarin zama dan gaske a gefe ɗaya kuma direbobin manyan motoci da ke kara kai na ɗauko manyan kayayyaki musamman daga arewaci zuwa kudancin ƙasar inda direbobin manyan motocin ke ci gaba da koka irin hali da suka shiga kuma ga abin da suke cewa. Eh, sunana Usman Bello ni direba ne. Kan Allah ba hanya sojoji kuma suna damun mu da ma'aikata ne ke sa muka rufe hanya. Innan ne ran Juma'a ne muka bude hanyar yanzu haka da nake magana da kai a nan ina cikin gotiyo ne tun da safe har yanzu ban motsa mota na ba. Ina cikin Asia State tsakanin Borata ka gejin zuwa ariya nan cikin gari babba tsakani da Allah gwamnati da duba mana cin hanci yayi yawa a hanyar na daya na biyu kuma a dan toshe mana hanya mu ba mu ce a mana express ba a bi dan ko zuwa su kawai a zo a sa a ramu sannan alhamdulillah David Simon ne muni motoci faduwa suke yi a hanya to ya fadi yana rufe hanya shine aka rufe hanya saboda ko gwamnati zai wuni abu abin da ya kama gwamna inugu da na abia state to an fi sati daya ma na neman kusan sati biyu da rufe hanya ma masu rai karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman lamido abubakar sokoto mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka da an so ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma Sulamomin Barma zai kawo mana muhimman kanin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier, wace ta ruwaito cewa an tafka zazzafar muhawara a tsakanin sabon jakadan Faransa a Niger da mahalartan wata muhawarar bainar jama'a da ta gudana a makon jiya a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai da nufin tantaunawa a kan yanayin hulɗar ƙasashen yammaci da takwarorinsu na yankin Sahel. jaridar ta ce jakadan faransa sylvain ite wanne ya halarci wannan haduwa da nufin fayyace ayyukan da ya kira na ci gaban da kasarsa ke yi wa kasashe irin su niger ya fuskanci martani daga shugabannin kungiyoyin huraren hula lamarin da ya sa a wani lokaci ya yi yunkurin ficewa daga ɗakin taron sakamakon wani abu mai kama da sa'insar da ta shiga tsakaninsa da michael zodi na tournon page international jaridar le sahel ta ce wata tawagar manyan jami'an kungiyar ƙasa da ƙasa da ke fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa iciye ko kuma iti ta gudanar da rangadi a jamhuriyar nijar inda suka tantauna da hukumomin ƙasar jirar ta ce a ƙarshen ganawarsu da Minista uhumudu muhammadu shugaban tawagar alex gordi ya bayyana cewa gwamnatin kasar ce ta gayyato su domin duba halin da ake ciki game da batun tafiyar da sha'anin ma'adanai daidai da ka'idodin ici e na shekarar 2019 wanda a bayyane ke nuna bukatar karfafa matakan baiwa 'yan kasa damar cin moriyar ayyukan haƙar ma'adanai da abubuwan da suka shafi albarkatun ƙarƙashin ƙasa jaridar le harrison na cewa hukumar 'yan sandan farin kaya ta fara zaman sauraron wasu malaman da ke da hannu wajen tsarawa da gudanar da jarabawar malaman makaranta na sashen da ake kira section special binciken na 'yan sandan feshi ya biyo bayan wanda hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar dangane da wannan jarabawa da ake zargin an tafka sata da murɗiya a takardar jerin sunayen waɗanda ke fatan samun damar tsallake siraɗi lamarin da ya sa waɗanda abin ya shafa suka shafe kwanaki da dama suna bayani a ofishin 'yan sandan feji jaridar air m4 ta ce wasu 'yan bindiga sun afkawa motar wani kamfanin jigila dauke da mutane sama da talatin a kusa da ƙauyen a gabar-gabar da ke kan hanyar agadas zuwa tawa inda suka ja motar da kansu zuwa wani wurin da ke a kilomita guda da babban titi jerry ta ce 'yan fashin waɗanda ke ɗauke da bindigogi kilar akaka ranset ko kuma ak-47 sun lalube fasinjojin motar da guda-guda abin da ya ba su damar kwace kuɗi tsaba sama da miliyan bakwai na sefa da kilogram takwas da yanka na zinare haɗe da wayoyin hannu kafin su arce cikin daji sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. ce ka silamu mini barma. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin java na ƙasar indonesia a ranar litinin inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama gwamnan yammacin java ridwan kamil ya ce sama da mutum dubu sha uku da girgizar ƙasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane kabil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto john stoltenberg ya buƙaci mambobin kungiyar ta neto da su ƙara ba da goyon bayan soji ga ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga kasar a matsayinta na cikakkiyar kasa ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a turai muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki akan teburin tattaunawa amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara ka kacokan kan ƙarfin fagen fama stoltenberg ya faɗa wa taron majalisar dokokin neto a jiya litinin to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu ta wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'asala.